وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يدجي tsoci na jiya littayi nan ya tuna luyi gwada be ya wuro inan na ya gada azun yau ya wuro a to a alim sallallahu alaihi wasallam da ya kutu ce tuko ba da ya shiga gube ya ko addu'a su ko umbe ba wuya yi lamarin na yi lada ya goro ga yaji ya yaba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya wure nan lamarin yau na cika boyi nan ikiwa imamaja ya yafi suku suku wai ba na da kabiya nan na ci yi ga gangajin kuskure nan allahu fagin yi in tsayi kegi ga wuce wulugwa na yi ga gangajin bade yi gaji daidai nan suku wai ba in je bade ya tiki gungo ya ya zike tulogan bai karatun layi ne bayanin don da suku ga layi na ba lugan babatuna sukulu wa ilo tutubo ulu fe wuju ya ina la ilo alijanna na <clears throat> ebo choni ni bonto umba allah tabaraka wa taala na yana gogo ba toji na ita zabe suratul an'am arda ayayin rutube gube a <clears throat> tushi gbogbo ẹ̀dàgùtàn ní ṣe túkúbà na gbàkó yájì ìgán ṣe níbi kó ológúbẹ̀ iná bana allahu tabaraka ta'ala ga gaga wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiq na'am oh, to ni eh, wa ga mi ku shawara waya amma mun fi bodo kwan na iko gani da ni guga kan gani da wani zai gina ke sa wala ya ta ma gwargwada na yi ji nazari bai na lugu shi su kwa su bi so to ta su yi ma بسم الله وهذا كتاب أنزلناه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ولتنذر أم ثم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بي وهم على صلاتهم يحافظون الله تبارك وتعالى وهذا كتاب القرآن لنا littafi أنزلناه an zalnawo ita su kuka cin biyun umacin ci bayi mubarakun udukun um albarkan ƙura'ani na um udukun albarkan musaddikun lalai bai na dai umela gaskiya la yana shi jona min alkutubi yana tafi jina ga ya taura injila da zabura da littafi ke sufi ibrahim jina ƙur'ani wani boye da na fi jifi littafi wuce yi wani wani ba kago wani tun zira umar kura a ci ƙur'ani ne yawa ni sallallahu da wasallam wa dole wani femu noya umar kura ne ya ji shi kura alkura jamu ya karyatu eji umar kura ne ya ji bata na fi yi wani lakabewa ya maka ijari muhammad sallallahu alaihi wasallam atan anabi muhammadu tutu ẹgbọn òun lágbàmgbò jíun ya àtòun láìwò ló ya makaci wọn mọ ní haúlà àtọ̀dà níbi tó gbọba gé maka ọ̀nà láti gba wàlẹ́dí na yóò mìnú na bìlà àkírà zaga na ji ma ni be kiyame na yu'minuna bi ya ga da ne ke ji ma ni bi qur'ani na zan na ji ma ni bi kiyama na ji ma ni bi qur'ani wa wahum ala salatihim yuhafizun min sifani mai gaye da yana izda jayo na ji na daga cakococe ga yi gaga mutum alibi muhammadu tuttuba littafin ne ebon wulu fe wulu ya maka gani zuwa zahiri aya ya daza don gobagi ya makana latin da ga tsokono ko yanzu ga tsokono shi kenan ga ta na bifiya a risali yo amma tuna ta na bine ya bayani to ki yana yi ji fahimta na abeki ga gaga wa man haula ti fassara wuce ya ma'ana gubai mun da ci da za gane bagal be biyu biuna ejin dundu na mu maka na yabo na maka tacin jabucho so ji ne fi na maka kama ta ni ba mu bifi so ma haula wuce ni kuma na ji fiya daga na na fi yo ci na ga fi ga ta ni sallallahu alaihi bayani ne da wani man shi jina adin man da suke da zabe bayani to mutu to mai yawo a kan yana coce tuni fi gaga wa man haula to yi shi ne da goba biyu bona e eh shi ni ku ba ku tana da goba biyu bona mun ga tuni fi e ba na nasiya asali na bayyana amma risala wato a da cike be bayyana ga risala aje bayyana e. soko a ci tutunan wani wata tuki makaci shi mutu ke bela umar sanna ka ila rahmatul lil alamin ya yi wa nasu innama ma'ana rasulu innama ma'ana lakum nadhirun mubin so aya ne ruba daga farko makaci ya tofi amma risala su kubra ji a mai bayani so ga an karanto bayanin yamma ne yi ku ce ba ta Allah ya fadi شوفوا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكنتم عن آياته تستكبرون الله تبارك وتعالى ومن أظلم زيغا غوغي لكم زيغا غزالين شو yawci bayanin wanda na yu'minuna bil akhirah da na ji ma ne bi ya mena yu'minuna biya zai ji ma ne bi qur'ani ya fi ma na zane ji ma ne bi kiyama ya na wa ji ma ne bi qur'ani wa min ya ja yaja na wa ma ala salati ya yuhafizu ila da sallaji ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ziga تبنكم akuza na gamanin su ta Allah na wunde za gama na ta ga za gama na mu wa be su na su kun zu ta halitta na yi cinwa su kuna ta ta na ke da gama na ta adda zanen su gam adda zanen timinu bi na ku ji na ta ci na su yo mu ga yi min sawa ومن أظلم ممن افترى على الله ba أو قال أو هي إليّ ko kuma gaji waye yawo wala mi wa ilayhi shay wa daji waye yawo bi ma nan ga annabi mu yau alaji masakutu to amma kala sanzilu mithla ma anzala Allah da zana ga gan mutum da ka gwanu ma ci kutun ku ce na su kai ci da yin qur'ani ya nabi muhammad da mutum ci ayan Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani tiyan wato atsari na da ezu zuga manu ta su ku kun gaga annabi mu yo si hadisi da mu ko ne zidai na ne zai wuba gaga abin da a zai gaga annabi ayo na aya ne igba shi jana ga annabi tutu ya maka ci bi da ne ji da jo patana to etu tun na to annabi ne yi yoyin mala ya ramu ci a ce ne ga a labaje ba to a ga a to tutuma e kiwu ya ta a ta e ga mu bugi ta tuma enu gadda ne to de ma idan ida ba labaje ba ta ce ga wala ni da alaihi mai ga idan min ya hadis na kuri gobe na gala ta ku sa annabi ga a ku ja hatta yubatha dajjaluna kazzabun a face sai agala za mu ci na kideji na zai dajjaluna jaye zai tajayo su ku tunatu abu su ku tunatu da gama na su ci jayo karibu min salafin a coba guza gudun da fiye gaga kullum ya zamu annabu rasulullah don da muna mafiya da gaggun tuci sokonwe don wa tuci sokonwe ita hadisi da zuci da mini masnadu imam ahmad ibn hanbal hadisi ya uzaifa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga fi ummati kadhabun ina dumbo alumo wa daga manasuci wadda jalun zane talajina sabatu wa a guza shi da kutabe minimum arba'u niswa mina ba dai zagi guni bo don da ke ga na da wayo wayin ni kharatan annabi gan gai zo da annaba zo gai ni buci annaba zo su man na biya ba ji a da annabi ne ci zuman ba sallallahu alaihi wasallam tun daga na annabi dara wannan idan yayi gaga annabi ayi wa juwai ayi ke misali na zamai annabi gi zabagi ne tune ga al-aswad al-ansina yaman bauchi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mutuwa da fi gajuwa yawo sokoto tutun annabi gan mutuwa tutun yau Eh, annabi tura yi fiya da musulmi yamanci da kwata yi a gunku musulmi yamanci makuta yi a magunku a mujikun wurin tun annabi da rayuwa adin tuwa yana bin kuwa yana da asali to mutu lokaci a nasu da alisallam don wato annabi wuyo amma zuma gwe udajen musulmi cirki har ma guku da miniya ya eh, kuna jagoyi musulunci na arahu hmm? ma da shahada musulun mutum ka zabu da wani zatacca ta wuto lokaci a nisa ala salamu daga na biyu yau a biduwa ta bai kuna zafe gudu ne ya kuna kamar ta gaba ku gudu da jama'a ji tuku ba nan wajen da ku tutu ya da shi ba ke zumumu da ba ya da shi a ke zumumu ba fe bukun a ah, bai juwa sai lokacin na da jihajiyar lokacin khalifa khilafansa na fakar ba bai na sai na fakar wani layi kuku na da gunku karkashin shugabancin khalid ibn walijo mini zagi na zida ga na da wani sajawa da babin tulharith at-tablabiya kabila bani taglab ga mu ciyo asali yo mutu bɛ bɛn suma bɛn gɛgɛn n fa a tun tutuma mutu a ne dun ye baana amma o gɛgɛn a ne dun se zuma na ne bi o de sɔrɔ a la sɛlɛm jaa na a bɛ a bɛ ya kun guna a kun bɛ da shi bɛ jama'a ye musa ma mutu ne karta eh har mun da shi ya musa da ma na bɛ mu musa da ma na ti bɛ ci bɛ bici a karshe a gudaje musulmi har ma musulunci ta zo a tuye bi munafincin ya al-muktar ibn abi ubaydi da ba takafi to mun zo mun ji dawa ga gana annabi wa maza mai tabi ne zuwa ce abiya wuje mu al-harz ibn sa'id al-harz ibn sa'id dabo lokaci abu malik ibn marwan ga wuya har a cikin fi da zabe ma annabi ga hadisi ne ne ni are da gbawo a tabi ma na zabawo iza kija fita ta wani zabi ga annabi ayo annabi ayo ne to zabi yin na mirza gulam kadiyani na da ga amur gulam na mutum bai ji dawa ga sokoji waya mu eh alali wa lam yuha ilayhi shay'a sokoji waya don da yawa min yana magana ga lalle sokoji waya wa na adam mini man na jifin pakistan ba biyu na lokacin mutum dawo wata daga annabi wani a cikin mubahala littafin mu ba alamci da mai za 1901 eh, ko ga gaji mu ba alamci man wuce ga beke amadu gulamu ga da gaskiya na muyulutu ya wuce gabo ya wuce gama ba ta kula da ma'awun wuna kuma yan ta da gaskiya ki amadu gula mu kama nan ya zo janibi gaskiya na amadu gulamu lutu ya wuce gabo ya wuce gama ba ta kula da ma'awun ita ya tafi kuti ke biyu amma mugu ya wuce gan wasu da zaten kularin so e ba lissafin manjo zane ja danin na ga na buru na ga na buru na tuci gbawo na na galla man wace ko na kalli tafi gana hayatul alam ashratu sa'atu subra wa kubra mame ga dr muhammad bin abdurrahman al-arifina wai ga da littafi mu gato anabi gaza na jaji dawa annabi zuman ta shaga cuci so kwa ayo annabi ayo na ayi zagbawo lissafi na majani yoce da na leya ni na gane bada ya boro na atu a cuci zagbawo ki a yaji jamu ji tsakani ga kuba nono mugaya nan gwakwamon a ci gannalin ya ci ji bayani na gan zagbawa na anabi tuyena mai gagaga ya ci zane wato a tiye mini abu har ma wato daula lati cinan ga ni bai ji nufi ji zan dun da naji da waya nufi nan ga wajen fi gasa kuma ubu kan ga bayani nan gwa kuma ji da zabi na da wani ne ubu da wani gaga a gaza shi gbanwo amma za gbanwo ga yana ni bai ji nufi gaga a tiye a madi daula ke misali amur gulam irin wato zumatu na britain laya amur gulamu na ibana amur gulamu ta yana wa mafi nasara ji ibana ya lega gaza na gaga gati musulmi ji so a tu zuma kokarin na pakistan kim gayo pakistan ci ji ba ta gaga alawo dawa wuce alawa kwaya na ufa britain ci gafe ya security ya Ahmad Gulam har gwajiwa Ahmad Gulam da zanen wa haji la ce jubo ga gazan don na fa ga kaji ana da jaji eh ga mala saudi da da hukunci la ci ga zan dondo na ga ga Ahmad Diyu yo na haji du jaji abun a lu musulmiya kafiru bana zai zan da ga ga mu je da ba ni binga ci zuma ni Muhammadu na kaji mu ce ga ga ga na laya laya laya nabi muhammad na ga la ubiyo a mu la bezu bewa eh ga gwa la bezu bewa abu kedi a jo ga daga daga basu ko wannan fe biya amma wa je ba wuce ya da ke ya la ubiyo eh ya ti min ba bismu ko ahmadu mun ga ya ahmadu ne ga káfìrí ẹgbọ́n ni mútútú káfìrí mútútú tàti dára wọn jù okun ti sọpá ìṣètò tàti ògẹ̀gá ìzàjà àbẹ́jì dáwà jù kemi na ti ya a a ti ya karara ga anibi a yi a ma ji dawa ga ji wa ya wani wani yana kurani da wani ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا a أو قال أوهي إلي ولم يوحى إلي شيء wọ́n ti dáwà gbẹ̀gbẹ̀ ajíwáyé àwọn alálùmọ̀ àmọ́jíwáyé ń dọ́bẹ̀ àwọn ìdẹ́dà ní ṣe gẹ̀gá wáyé gáàdín àti títò sàlátì fàtí ìgbé wọn zẹ̀ndọ́nà dábẹ̀rẹ̀ jínà gbọ́ká wáyé àmáà tí ó ti gẹ́yìn ta da wabi aski eh, da bankun su ko ki jura da na na gawo ya nan bine eh? amma wata da na ga ya bambanci na zane ga gan wuya na bita ta karara ga na bin wuyo na ya batun ya ce zane gaji wayawa man wuji na ya watakila wanda ya gama gari don annabi wuya abu ko abu abu abu kyanwa shi e wannan yanayi bi'a na zantun da gattiya da ba ku bane gaji wani dama ce ji na yuna watakila zan mu ci na ziga ci littafiya ko kuma ci na ciya da gangon su ko a miji annabi ana an gomi ga annabi yana da ya daddada na ba na ga gomi a ga ya daji ba na ga ya daji ga a gomi ga annabi yana ìdí fata gbé bàyá láyé o so gbogbo káfíríkì káfíríkì ẹnu gbú yomi risala àníbi sẹ́lẹ̀ lálẹ́ sẹ́lẹ̀ mọ́ bí ògẹ̀gẹ́ ẹ̀sà dẹ́bọ̀ àníbi jùmọ́ àníbi mọ́mọ́dọ̀ ẹ̀yọ̀ kaci ga wane gaga amurka da zaun zini mitulun an anzalar adada ta ci haɓu da zaɗu ga kagba ya ci to a juwa wa ya ya a ke ji yi wa a ci juwa daga samu inda kutun ku ci haya su kai ci daga samu eh ke misali da na fe ne fe daga da zuci ga bulan da sarin na abis sari ga fe daga da zuci kan don da ya ba su ba gidan abu lafi bin sa'ad ibn abi sa'ad asaliyu da mini rutukaciyo ya ne muhammad sallallahu alaihi wasallam kan a da sallam na ni da juyu gabe ya ya na ka a ci caya bai ga wala kad khalaqna al-insana min sulalatin min tin aya ci da zahar da ba mun ga thumma ansha'na wa khalqan akhar min suratul suratul mu'minuna abdullahi na ibn sa'd na bi sarri na mufe lasu annabi ya bayu mai ka mufe lasu ga fata barakallahu a san kaliki ta mude lasu a ta annabi e eh, na boga dana nga wa kasu zuni ga to nini mini guba ji faruwa ko dai muhammadu gaskiya wani aji waya ji ayu ji yuga waya to gaskiya wata ci ji waya ji aji ya mutum e gona ya ganan tiya mi baraka na Muhammadu ji tabata mu ruku su ko kuma Muhammadu ga mana wai na wai ga mana wa bana e ganan ganan ngula ji ga ga so mutum mai ganci fefela da alayi na wajen musulunci ya mutum mutum da bija ci alayi na ni gaa ga ga wayo daga ba su ko mutum a daga yin mu tun gale a ci buji tabbata ta tarihi boga bagin na biya jajeni so kin yutu ya awo bushe orogba kabar orogba nke wuteya wututeya bale ayin cuta annabi sallallahu alaihi wasallam zanen daji caji yana ene ga za zanen daga secretary na personal secretary na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wadda adda zanatun yi lokun ya tutace aku zalar daga mana zuwa ta za sai su kusa mai zuta wani ko kuma mai daga mai daga da naji waye yawa halayen da su kudu waye yin ɗan da yawa ko kuma ga mutum da kaba na waci kutun kwace yana su kai ci shi yana mutum da kaba ci da juwo su kuce ya na da akwai ga daga gama walau tara eh, ga gawa na biyu wani izi zalimu na lokacin nan zamu cire ji timina bi na ku ebo ni ni mini ne ja gaba cojo wani jina ko da mu zu gaba na taso ko ko kuma gaji wa ya ko kuma mu ci da wa ya ne so ko mu ci da zu da yiwo zamu ci bi na ku ci ci mu ci e ga ko wani ya fa kiyama ha walau tara e bi zalimu e ga ko wani ya fi ghamaratil maut lokacin na ga fe da mini garasa ya jeliona ebe ga wanda ya gamara mauti garasa ya jeli manja ta ji bayani gaga asali gamara ta lula daga gamara ya gumuru yi rufe ya izaga dalina wato ajali ya rufe wani ya dai luwe gudan abu yi ama fa iza da bicu goyi luwani ma biya ne kan ga da ci da ne juwu shi hobe na gona aje da aru be wani ga yi ga gara san aje ne adu da daga gamar yau rute da ta aje da aru ki eh eh ga wani ya kan ga maje ji bayani ga ga su kwa jawabu yan laufiya mugali yake haji faru su kuga daga dinoyi da yau ga ne wa ga biya yau lokaci na da ne gar saje lona wani lamar da su yi hmm, bana lokaci wuce wani mala'ika tu ba su tuwa aidi mala'ika yi a ga waji tafare ne ba a ga manji da su zabe fasara ba su tu fasara kuka manji da bai gaga awata lobayin dina kuticin neji kafin gaji agwata ga agwakiyo a warayi na gaba caro a warayi mana ce ga kunje ne kwana da wana ene kpani basi tuti agwa ta a yi tuni figa afiye walu albastu adorbu a ce ga yi fasara wuce daga bayan ibn abbas domin ne kpani da basi tuwa yi na malaika ji afiye walu nga ji yi kin su kula da amfani anfal walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru malaika yadribuna wujuhahum wa dabaran eh aga fassara mina alama na bastu e gwatapa etizo walo be mana ya wu ko mana ya guji ubeda nguru ko da min qur'an ke misalina min suratul mumtahina su kula ga wa yaksutu ilaykum mu. wa ta alsinatahum bisu wala bastu gula be eh aga gwaji ta be baye amma gagi taraji ta be baye yete guna jina e gwata na ta be baye yete gono ga a welu a gweku gintarana ja ta na ga ina a geto ko a beba a bubarake a gaga de tebo a nye so da yawa ga ne kafiri gajiye lokacin ale garasa ya je leona mala'ika ji kan ga wani walu bai wani mala'ika ta ba su to addini mala'ika ji kan ga yi walu a cagaga ya ga akhruju anfusakum e wara ya tiya ta babu ga mai zike gigaga zai wara ya ya bana kalma ya akharaja akhriju daga akharaja boyo balarabi ga ga kharaja in eh, ya tiya amma ga ga akharaja ayan latiya to ya bago malaika ji eh so ko ga malaika ji walu akhriju anfusakum e wara ya tiya zai wara ya tiyo malaika zai wara ya tiyo kashe ya eh, ji zani ja tuna foro ji ga ya to wara ya ji be kichu miyo ana man wuce kwaji da zaga ya ci fassara ya bata jin wani a ga umarni akhriju anfusakum umarni yo daga bayan cocio eh fa in qala qa'ilun ma wajhu qawluhu qawli akhriju anfusakum wa nufusu bani adama innama yukhrijuha min abdani aliha rabbul alamin fa kayfa kutiba awla al-kuffar وأمروا في حال الموت بإخراج أنفسهم فسر لمن جداز دوينا فإن معنى ذلك بخلاف الذي ذهبت إليه إنما ذلك أمر من الله على ألسن رسله الذين يبدون أرواح هؤلاء الكون بأجسامهم كلمة أخرجوا أنفسكم كلمة يسكو أمر يسكو su kai gaggabe mala'ika zai ga akhriju anfusakum ay e wala yaji bi ma'ana muji garaya to mala'ika ja a rayi na za lakke to ga wana daga ne to wala wuci mala'ika na za lukke to wannan gala tara wuci je ba yaji fata no ayo su kwata ba al yawma tujzauna inna a zalimin na zaye ya gaba azabar huni azabar su ga gaji gaba ya yau wale ya hana ya hunu balarabe da zabi ma'ana gube in yi lu da sauki aja ga hana ya hunu in ya da sauki kuma su kuma wa a hunu alai wala hulmatar bil'ala fi samawati wal ardh muci gabi yin aji wula da ma'anin hauni so kawo haunu sauki bai ni ba fiti ya gani hunu ya hunu ya zuye su bai ni ba fiti ya gani hana ya hunu hauna ya babu rahmanin labi ne ya mishi wani adal arzi hauna wani za ka tuka wani jaya nuna kawalin salama so kawo haunu eh, sauki sauki eh? amma kawo hunu zuye su bai ni ba ma fiti ya bayan kalmar fili ya hana ya hunu gaya so ga gari yau mutu zo na gabar hul inan na yi gaba na <clears throat> azaba yanzu yesu eh bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al haqq yabo yana yafe aha bima kuntum taquluna ko yabo yana yafe fe ga alallahi no basu ko ghayri al haqq mun gaskiya ne wato ya da rabta tsakani cabayo da zubaye cabayo ya gaga gaya ta tsane zai daga gada ta soko ne na soko jana soko gana a goga eh kuma na azula mun mimma niftara ala allah ba. soko ce lawo zubayo ga gaya tuto ga mun gaji azabo ta ga ga in lagwa da azabo lomi ya boye ne ya fi fi ga bayan soko wajen gaskiya ne ya fi ga soko ga alalin soko ga to yan lamarin na yi gara kalli da kwana mun ci zane gikin kawai ga mu yi fa a soko mu yi soko so kuma tutun alhalin su ko tutun mun ci gaza mutu kawai ya gane zendon da gara su gama na ta soko ko to a da mini na wari ko ga musulmi yoyo gaga ko ga soko ga so ko ga wala takunu kuma tasifu alsinatukum ba hadha halalun ba hadha haramun eh kayayyaki e fa fina fa ega mamaki ro ezigbo shishi ngaga nga kura sokwa ga n'okuro sokwa ga n'okuro ihe gige babu sokwa gaba ga n'okuro wake waga ga waya ga da ta ci haya na ba waga mana su ta amma da zana gwar zalunci ta ta ci haku zana ga mana zuta su kona wadda za su ga mana ta sai su kona zane ta wani wasu kuka hannu kura babu gaban eh babu gaban eh da zuci shi tofe ga ga ala misali bai na yana rayi ga ga fani fi ne cewa ga itu su mai ga mana na iga su ko ga ala ne su ko ga to yanzu suda adana je ga mu ce ti joboyo adini maje jwa aga aga nabi ga ji kuka ken na wasu ga su kwa na wasu ga ta nabi muhammad ga manata ta su ko ga manata ta nabi ni ni niwe ni niwe Allahu fadli so su kwa ga daya ga lawa da za ba da ni bana wawa wato a al'ummatu da ina ne yaye ga bayan azaba su yi su bima kuntum taqulun e boye ne ya fiye fiye gane da yanzu wani alallahi lo ba su ko gera hakin wajen gaskiya na e ga su ko ga ga ga ga wa kuntum ya jafi ana ayati tastabbiru ya fi da ne zi e jigin man kai e wata sai e ne tai kya ya su kula mutum bana ina haya aya ga ne kai mu mun tana wajen ma ce ba ba duba mutum misali ta tangiya wani kan da ci aga ga ga mafi ga ya mai yawa ya zama ci ya. so ko ga yi wai za ku yi tu bi tahiyyatin fa hayyu da hasan min awru duwa aba sai ni ga assalamu alaikum e to je ga sallama da zuci iri na sai ne to ga assalamu alaikum ko kuma wa alaikum assalam eh da hasan min ya yi jugan ko kuma ya ko ku cina sai na e zubu shi shunga mun ji sallama ga salamu alaikum ga ba mu ma cina ji sallama ina wuce gashi kawai ga abu na o kuntum an ayati tastakbiru eh, ya afila ne zai wace su ganye yo ya nan to an su kwana so ko ga ga sai na ci ga salamu alaikum eh, ya sallama amma ya sami ga zani sai ya sallama ga salamu alaikum ne gizo ko bi kuna wajen sallama na go ya ya so ko na ga ye sallama na ga ba yau ka je gizo kan gina je sallama ne ba eh misali ya tufi wani wani waje waje ga washi tu washi ti ta ci go e gina sallama na kawo mun wa sallama na wa ya sallama wa na mu sallama na ga waje ya sallama wa تأتونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أن أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الله تبارك وتعالى يقول لقد جئتمونا فرادا سيبي أياني sokon ga na ya farki ya mai lalle in shi kuti da ni bonyi gaga ya da shi da tunani fura da ya mashi shi ne nini kuma falakuna ku kim da ni jari ta yi eh? kim da jari ta yi ya tumba ya gida mai ya tumba ta ya tumba ya gake shi ne tunyo fura da ni ni ni màá dára tó gbọ́n di tọ́ntọ́n ewọ́n náà wọ́n ti pátá ìwọ́n náà wúyà sí mulkin wani bata da wuya shi mu ẹ̀yà àǹfààní èyí pàtà na ọdún orí àṣíkò kẹmìnà odé èyí bọ́ọ̀gì na àti bọ́ọ̀gì bẹ̀tún ní gbọ́ọ̀gì o láì kama kàlọ́kùnlá kò kẹmìnà ìjà àlè tẹ́yẹ̀nà àdísẹ́ kẹsùn na hapsu na dazada bayan sai na aisha ga annabi ina aisha muga annabi gaggala ya ne ga tuhsharuna hufatan uratan gurla a ne ki fa kiyame hufatan ya de da da bice jibwa uratan ya fuma yayo gurla he babin cima hada zana su ba mine gwana ina annabi sai sai da na shamce ga yau ga lokacin annabi gaggana na mu ga annabi gaga ya rasulullah الرجال والنساء ba gizi ta yi zagi yanzu ba ba gini la ba sa sha da fece sa shi mai ya faci jamfa kiyamu gage wakala na daga al'amura shaddu min an yi ma mu zalika lamari kiyamu a ce na lamari ya maja damuwa na zame wato gigini ya gudun da gudun gigini ya ma da gudun yi tashi hankali na da ya gudun wani so keminu beje ya fu eh walakadi kan ji tumuna furada yadda shi be cin yani da na furada ya so bayani kem kama khalaqna ku kam ni jali tai lokacin na mai na mai mai yafuna a ta ga ji be cin yafu ha irin na da hikima da da fe ga ga aga gimma ki ko

kem na wuto be bugi tsayin na jiwa ya ke bada ci so ko su wuto bugi tsayin ngai kamar khalaqna ku kim ni jalite awara mara farko na marina wa taraktu ma khawalnakum ene ilai tukagina ngai khawala tahwili dona ene ilai tukagi mushitsa ene ila kwe gona e gigani ila kwe gona ya wuce lugwa wara yuru kun da zumu zumu yau maje tufasara ga wara a zuwuri kuma ne kwanar biyu na mugaye wato ijiya fasara ne bi da ba a sadi mana da wani wara a zuwuri kuma ene da ba ta ijiya wani yi duba shi ijiya ba a yau da gawan Allah ta ba ku tare ga ibo ma na rama akum shifa kuma da zai na za'amtu ma nan fi kun shuraka

Aji, kó gáàjì àjò tó fòkè àmọ́ ti gan léèfù yo mìtọ́ àgbègbè mìgágbègbè òyìn olóòjò kí wọ́n lé wọ́n lé kó daga náà wọ́n yí mímọ́ ìyàwó náà wọ́n yà bò ó ẹ̀ sọ́kọ́ bí zàmù ti fi ne je na caje a maciji ya so ko fe wake ba da so ko fe shi tuka ga kemne shi ma na rama aku ile za wuce je ke yi ni za wuce je wani tuta ta hmm. la lafar da ka ta ba na ku lalle na ta ka ne yabo biyayi nan ya dangantaka ko eh? ga za wuce ya mamanci woyo eh gama lawa ni tu dole ga mafi da buwai ko ga burbuna eh ko kuma wajen da aka ta woyo Eh, endu dunga ya we tsakano bo endu ga tsakano bo da wuce na takatta an ga ba dangantaka wuce ga ba alaka wuce a da gobiya hmm, lan tanfa'u ma hadukum wala waladukum yawm al ma kuntum tazumun eh, e daga gaga za mu ci ya na yace to barci yace ne su kubana ya wuce dabara wuce ga biyo ya ne bi wuce ya taa ayan na ji ayar da su yayi a dai gaga iwai da damini ya ittabara allazina tubiru min allazina tabaru wa ra'awla azab wa taqatta'at bihim al-asbab wato zane su kwa bakon ga gina ade na oji duniya wa yuya ishina bigona ko ko wani kwa bana ga ga mutuna da mu ci gula la agula damila agula la ni amma ke du ga ido ide aki ci yo ma fe ci insha Allah yaso rushi shiga zanda ci ga gomi wani ibe ci abu ko ko yana ga bawo ya ji wani ji àpòrò ìdúdé orí náà wọ́n ya tẹ́lẹ̀ ń dá àpòrò ní ọ́nà sọkún mú káàzẹ̀ fún da wani wuri ya katakata a bai naku tun da wai ko mutu wani mutu wato na wani ne mai kawai wai wawo da nisu ma wai eh igade jina dabe ji wa da ya asara ko kiyama no ko kiyama da mu ci da bane ja ba ba ga la tu je bu a da gwa wa shi da ni la tu na ga ta atwa Allah ya fara bi so aya mun ji tabbata ne ke dun ne ga da yijo na yijo boya yijo وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ẹnu ọ̀gá dè yọ ní mu dè kún sòkó ńgọ́ wà padà tó ra bí kún sòkó ìdàbára wa ń jù ọ̀gá dé wọ́n mílíọ̀nù mílíọ̀nù wọ́n kú jíjí agíjì agaga wala gizo ya da talauci ba amma ta su da waga gana wa kuji ya da na agaga lada da na takamimi na ga ya wana na magana ta ji sadaka na magana ta tara na magana yi wani rayuwar wa gyan fari za ta fuke ya mai sun a yi don gurku da mini kurani ba na ci su kai ga idan ni sunatu maryam hukullukum ati yawmal qiyamati farda zandun da ta su kuka kiyamu bogi dan ci ga kama a awwala marra hmm, kama bada na badana awwal khalqin nu'idu wa'adna alaina inna kunna fa'ilin إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تنفقون الله تبارك وتعالى إن الله خالق الحب والنوى لله الله نلتنا mugaye tule fari kula haddi ɗaya susu a ma ma'ana ya jo ne ya haddi fari kula haddi man ji da zai ta fassara fari kula haddi fasara guba a da zane zin man da zai da ma'ana fari kula ma'ana hali kuyina a ga yana su kai kwana su kuka ya tule da ta yi jona amma fassara nawa fassara yi ma'ana kuje a cikin asali kalma aluta ta asali kalma ba wani ya falaka na na ya safi sun ga malamin mace da bi ma ne fa lukul haddi ga su kula yi tuna haji wa ya jo ma jo lafin hmm? ina wala da kin boye jo na wala da kin bona ele ga bi fi wa le ga ga sa ga lafi ba ko mutane to su kula yi tuna yin fina wani gwanu ce da ke gwallo to ya wasu kuka da ke goce da a ci ga wannawa to ku su su kuka ya ci na haji laufin kyoba ya kuri zuwa hanyar minan mahiti allah wajen layin da rayu ta da bakon yana tunan wale jobanin cicira na ugaraya ko su ugaraya eh so ya bubba ya cici yau. amma ya da mun ga lokin na su kwaye tuna aji wallon fi mu ta ji mula wani ga rayu latiyan ba ku bona wani kurujin mayit da alhayi su kuma ga tuna aji wallahi ya tuti tiya ba ko ya ga rayu na ki ya tuti ni wani latiyan na don ga yi shi ko mami mami ya za ya tuti wani a ci gaman jaji alawan ko da yake watakila zaman nan da ya yi dai bayanin da zai tula nan wa ya je da ya cici maniya a baki gomin da ziga shi gaba ce wani ziga ya ci cici maniya wani alotun da bai yanayi zuwa ya yi na lena mani da shi bani alayin da ra'ayi ya dama ilu ganin tashi to amma da yi ci gaba na bada zaman boye har yi almukabbirati microscope yi na ya ga wu a a yi fi bodo na birayi dazan so daga na kalman nan muji daga ba na rubuta muji daga ba su ko ya na mu ya gyara wa eh muji annabi ko su ko ga gaga mani ya cucuya ko na firmeta na yau fassara ya man jiyo kyan mai yule ba ni da min su na ce gore bana mukhrijul mayyit ka an-nutfa wal bayda zaman na bani ya ma ije da yi gaga mani e cucuya wani ido ga ya yi fi fibo da gara ya sasa a littan fibo ki ba bincike ya da ya zai ji amfani da ya microscope na mutuwa to ga ya gara fi fibo so ya gbogbo ẹnẹ <laughs> ya baba bá bayani nínú gáyì asia kó láti tó ń tó tó yára gbogbo to amma ya ba zahiri dai asia zahiri kemgbe ya ga to yi mani otu zahiri ya bayan ta fi na idan da ya bera ya ya so su kuda ya na bakwai da ha nana da min ya ina abubuwa ga lalle Allah ta baraka wata ala wadda kun gama jihalitta wani wani misali bani cilishe ne waga gaga bishe ga ya asali ya jiyo na da bishe na ga da jiyo ne kima ya asali ya bishe otu gana da shi na ta wuto eh? sai gogo guba ba ake ba ba gai ba za yi daga bishe ya gara yi na ɗanshi eh, na jiraya na itiya da eh, ba za yi daga yi na jiraya na ba za yi na bishe ya gara yi na itiya so yi kuri da hanyar minar mayiti ko yi kuri da mayita minar hanyar ta alam watakila ya goro ya gani misali na a shakon na ganin nan ya ji amfani da yi na de shakka na yi de shakka ya bayan koyo da bayan mani ba litar ji ne gufi ba ko wani alawala maji ya ta san da ciya ya ga su ko Allah bayanin mafarina wajen amfani da yi jumla fili eh uma bebe babaci ne wunji amfani mai jimla ismiye ki da miliyon eh bi ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala ga yi gaga yukhrijul hayya min al mayyit yana ibrahim ni hajin wace ba ko ne a cuna kal insanu wat tayru ke zawangi gina ke mun na su kuwa ta da ba kawai mani ne ya ci cina ba bayanai ba kuma ji wani ma bi gabaci na mu ga gawai yukurijin mai yi ta min alhayya ma ga wani yukurijin mai yi ti min alhay ma wuce la ya ti mu fa'ida eh? kila so ko ti jajo bayani na ba kuma zai tiya bayani daga jinna wani a ga Allah ta baraka wa ta'ala wanda fi inda bai gani da jumla ismiya ba wannan e ba mu da bolu mulamu ja ta fi do ba falikul habbi na shugaba ta zuwa inna Allah falikul habbi jiga ta wa mukhrijul hayy wa mukhrijul mayyit min al hayy da ci gada zai ci fasara nan yukhrijul hayya min al mayyit wanga ji Sifan wanga ji yaji ya falikul habbi wannawa bi ma'ana kawai ke su kone ya gagu ya ga mun gaya tun hajjun la ejofi hajjun la wato kosufina ko kiwu ya ga izali yukuridu da hayya min al-mayyit na to mu mu ci laji yaji mu ci wa goro ni la ga ta fi da ba falikul habbi mu ci ga wa mu kuridu da mayyit yana manje da zabe na da zalikum zalikum Allah kawai ke tuna ya gabuna sunan waye Allah na anna tufaku bayi jin falo eh da bayanin na zaji ya fata ne ya ce layin hawo ya ci ji bauta tunna ya ce layi kyau bayi jin falo ke bautu rugo na anna tufaku bima na zane ya gane ga yuwe ta aya nono nga jun fahimta na wa ko ke bauta so ko lugowa فالك الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فالق الإصباح gole kemini ja tafiyan mukhrujul mayyit da tu faluqul habbina a cikin ke ja tafiyan faluqul isbai da biyan to na wanda wa ya tafi ana eh ci gaban bayani ku yoye tiya ya na shiga so ko yadda ga goya da na nga yi tuna jula asuba fina ngala man je ga asali kalman na asali ma na ganna nga yi ga faliku dhulma bil isbahi so ko ga jula ba ko fi da haske a su ba na askiya subhanahu wa ta'ala amma su ko ga watan gun ga itu na la su ba fi ga bai atun ga ju la la su ba fi so e ba ma no mu la ba su ko ko shi ya karshe mu ga la su ba mu ga fi su ba mu la bi na e jumana isbahu da ma'ana as-subhi a ga ma'ana lula e tune ga budana waje ala la sakana nga ya tuna laye shi ta yi lokaci ya hankali tashin ba na ga kudu ba ta fi gido tuna eh daga shi ba ni wa wutu eh da tukun ba na wata kila bai gidi kawai zai gagawawa sai ya fai kogo ko ya ce wa gado jina e ga shi, wa ga kashi za a yi fi joto biya shiru su kuka yi tuna layi shi ta yi sakana lokacin na tsuwa lokacin hankali tashi taskuna fi rakhalku min at-ta'ab ibuz alita da ba de fa ke wani gada da yayi wala da jaji fi gidiyo na wa shamsa kamar kamara husbana su kuma galla yi gidi to ya lafiyar lissafi lafiya lisafiya yiyo zalika taqdirul aziz alalim nana ngai kaddara kipa ni tuna usan gena etuna etuna so bata ya nazu mai jiya Allah tabaraka wa ta'ala jiya yi wa ga be ga muza igun o gbe onwe zana mo be ga wa wona zana we le ya kewa daga wata mu wana wani liuya to yana ji waga kiwuye beyi ɗayan bayani na ji waga de wa gube ɗayan eh, umaye wa hankali ta ce ba mu gwanu ga sakwai layayi gana so yana ji fata wani rububiya ya sako rububiya ya sako ma gana tabbatarwa da yau sokwa gajin nan gajin nan gajin nan gajin nan ne ga yi na sokwa lula wi ga daga nan gaji yana zo ne ba kun gaji tuna ya huna ma mun da so alhamdulillah na ni gaci bishin Allah wa fabi ni ga bi caji dai na mu ga da mu kuci to fa na zago ne rabu ne gili da aljanna fi dawsi na su fayda ta ta su ko bi jibo Allah su ko bi jibo Allah su ko bi jibo da da su ko bi jibo ne ma subhanaka allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sai na gade ga hukuma karin bayanin lokacin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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته idaji آه، ya سوتي نجي jin halitta yi nan ita na luyi gwada be ya wuro ya gada azuyen ya wuro a ta yi jira alim sallallahu alaihi wasallam da ya fusu ce tuko ba da ya shida gube ya bu addu'a su ko in ba wuya yi lamari na yi lada ya goro ga yaji ya yaba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya wuri na lamari yau na ce kabo na ikiwe ya imamaja ya yafi suku suku wai ba na da kabiya nan na ci tsoyi ga gangajin kuskure nan allahu fadi yi in tsayi kegi ga wuce olugwa na yi ga gangaji pade yin gaji daidai nan suku wai ba in je pade yin tiki gumbo ku ya zike tilogan bai karatu layayi ne bayanin don da su ku gala yi na ba nuga babatuna su ku luwa yi na tutubo ulu fe wuju ya yi na layu da alijanna na ko cewa ne ne ba mutu in ba allahu tabaraka wa ta'ala na iya na gobe ba coji na ita zabe suratul an'ami har da ayayen rutube gubai atoshi gbogbo ẹ̀dàgùtàn ní ti túkúbà na gbàkọ́ yáàjẹ̀ ìyàn ṣe níbi gbóòbẹ̀ gúbẹ̀ ẹran ah. eh, bana ta tabaraka wa ta'ala ga gaga wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiq na. tọ eh ni wage mi ku shawara waya amma mu fi bodo kwa na igbo gani da ni guga kan gani da wani yi ke sa wala ya ti ma na na kwa so hmm. to ta su yi ma بسم الله وهذا كتاب أنزلناه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون الله تبارك وتعالى وهذا كتاب القرآن لنا للتافي ويوم anzalnahu ito su kuka cin biyun ji Allah wai gayi kuma cin ci bayin mubarakun udukun albarkan ƙuranin na udukun albarkan musaddikun lalli bai na yadai umela gaskiya la yana shi jona da kutubi yana tafi jina ga a taura injila da zabura da littafi ke sufi ibrahim jina ƙur'ani wa goyi da na jifi littafi wuce da wani wani ba kagbo wani tun zira umar kura a ci ƙur'ani ne wa ni sallallahu alaihi wasallam wa dole la fi munoya umar kura ne ji shi kura alqura jamu ya karyatu eji umar kura ne ji bata ifi yona wa ya makka izari muhammad sallallahu alaihi wasallam ato anibi muhammadu tutu ebo wula gan boji ya wula ya ci wa man haula ne da goba والذين يؤمنون بالآخرة zagana ji jimani be kiyame na yu'minuna bi yaga da naje ke jimani bi qur'ani na zandun da jimani bi kiyama na ma jimani bi qur'ani wa wa ma ala salati yuhafizun min sifan me gaye bina ezda jayo naji ala tutala da sallaji na to ayanna na daga cakococi ga yi gan mutum alibi muhammadu tuttuba littafi ne ebe wulu fe wulu ya maka gani bi zane shi dabo zagi ya maka maka yana babun na yana kwano ji gaga kemina zuwa iri aya daza dabo bagi ya maka ne latin da ga tsoko no ko ji ga tsoko shi kenan ga to annabi fiya a ah, risalo yo amma tuna ta ne ne ya bayani to ki yana yi ji fahimta wa da aye na abeki ga gaga wa man haula wa baju maji daza zai ti fasara wa baju wuce ma na gubai mun da ci da za ga ne bagar bi wa baju na ejin dundu na mamaka magoba na ya gona makata cin jabucin so jile ke pata fi wani maka maka magoba e bogo ije kama pata ta anu ba mama bife so ma haula au ci muje ji ni ku ku ta na mu goba ne jini kya daga na taci da bujo na e ji pata na fi jo ci mu goba na mu ga jini fi ga ta anu ba mama bife sallallahu alaihi wasallam bayani ne da na man shi jina a dai man da suke da zabe bayani to mutu ma yawo a ga yana coce tun fi gaga wa man haula to yi zane da goba biyu bona e eji ni ku ba ku tana da goba biyu bona ku ga yi nufi e ba nasiya asali na bayina amma risala wato yan da cike be bayyana gaga risala aji bayyana e so ko a ci tutunan wani tutufi makaci shi mutike bala umar sallaka ila rahmatul alamin يا أيها الناس إنما أنا رسول إنما أنا لكم نذير مبين so aya mai rugwa daga farko makaci ya tofiyo amma risala su kubra zai a mai bayani so ga an kalitu bayani yan mai yi mafariji ku ce ba tare Allah ya faɗi ne kyau ba ومن أظلم ممن افترى كاذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ولم يوحى إليه شيء ومن قال سنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسطوا أيديهم أخرجوا والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكنتم عن آياته تستكبرون الله تبارك وتعالى أظلم زيغا دوغي زيغا balani wanda zai na yu'minu na bil'akira zane ma ne bai ya mena yu'minu na biya zai je ma ne bai ƙor'ani yau bi ma'ana zane ti ma'ana bi ma ya na waje ma'ana bi qur'ani wa mine na mai ya ja bina wa ma ala salati yuhafizu ila ta da sallaji wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba ziga tiginakun aku zana ga manazu ta allahu na ude za su ga manata ga za su ga manama wa bezuna su kun su ta na yi ciwa su kuna jani ta ke da su gama nata adda zana su gama adda zana timinin da na kuma ji zana na ta ci gama na su ciyo mu ga yin sawa wa man azlamu mimman iftara zuba kadhiba aw qala wiya ilayya ko kuma ga ji waye yawo wala mi wa ilayhi shay wala da ji waye yawo bi ma nan ga annabi mu yau alali masokoto ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله لذا نغغان متون ودي كابون ما تشكوتون كوتي نسو كوي تشيبين القرآن يا نبي محمد نوتو تشو آية Allah tabaraka ta ta'ala ya yi bayani tiya wato atsarin na da ezu zuga manu ta su ko kun gaga annabi mu yau idadisi dan wakon ezu na. na je wuba gaga abin da zane ja gaga annabi ayo na aya ne ba shi jana ga annabi tutu ya maka ci jibe zane ji da jo na to etu ci na to annabi ne yi wani mala ya ramu ci a ce le gaga a labaje ba to a gaga a to tutuma e kiwu ya ta a ta gaga bugi ta tuma enu gadda ne to ta ma idan ita ba lamba zai butacin ga wala ni da alaihi mai ga yadda min ya hadis na burira gobe na mukala ta kuma sa annabi ga a kuija hatta yubatha dajjaluna kazzabun a face sai agalla za mu ci na shi na zai dajjaluna zai zai tajayen su kutunatu ba su ta kadzabuna gama na su cijayo karibu min salafin a coba guza gbogbo don da fiye gaga kullum ya zamu annan wa rasulullah don da mina ma fiye daga gaga tuci sokonwe don wa tuci sokonwe idda hadisi da zuci da mini masnadi imam ahmad ibn hanbali hadisi yan uzaifa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga fi ummati kadzabun ina lumbo alumon ba daga manazuci wadajjalun zane da talaji nan sabatun wa shurun a guza shi be kutare minimum arba'u niswa min agwa dai da kiji guni bo don da ke ga annabi wa inni khatamun nabiyyin annabi ga mu gai zo ba annaba zo gai mu kuce annaba zo zuman bala nabiya ba ji a da annabi ne ci zuman ba sallallahu alaihi wasallam tun daga na annabi dara yana iza yayi ga ga annabi yayi juwa yayi ke misali na zamai annabi ga zabagi mutune ga al-aswad al-ansina yaman bauchi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mutu da fe ga juwa yayi to ko tun tun annabi ga mutu mutu cin wuyo eh annabi tula yifa da musulmi yaman ci da kwata yi a gungun musulmi yaman ci makuta yi a magungun a mujiku wani tun annabi da rayuwa adin tuwaila kuwai ne da asali to mutu lokaci a nasu da sallam don wato annabi wuyo amma zuma gwe udajen musulmi cirki har ma gugu da miniya ya kuna jagoye musulunci na arewa ma hmm? da shahada musallam mutulka za a da wani zatacca to mutu lokacin a nasu da mu daga ga annabi wuyo abeduwa ebe kuni za fe gudu ne ebo na kanu ta gaba ku gudu wujen jama'a ji tuko ba ne waje da ku tutu ya da shi ba ke mu da ba ba ya da shi a ke zumubu a fe fe boku guri wa sai lokacin na ga jajiri lokacin khalifa khilafansa na bakar ga abeduwa na sai na bakar mun la ku kun ga da gunku karkashin shugabancin khalifin ibn Walid mini zagi na zida ga gana da yana sajawa da babin tun harith at-tablabiya kabila bani taglab ga mu mission yo mu ci bebe su ga gan mu fa atuntutuma mu to anabi mu bani amma mu ga gan anabi ya sai zuma na anabi mu sallallahu alaihi wasallam jaje ne na ya kuyi guna a da shi ga jama'a musallama harin da a shi yin biya musailama na bai mu musailama na cibe bici a karshe a gudajen musulmi harin ma musulunci ta zo a tuye bi munafinci ya al-muktar muna bi ubaidu da ba takafi to mu zo mun ji dawa ga gana na biyu a maza mai tabi da jima wace yau a ga mu mu al-harzumin sayidu dabo lokacin abu malikin ibn marwan nga har a cikin fi da zabe ma annabi ga hadiza ni ni are da gbawo a tafi ma na zabo iza ni ta zafi ta abu ni zabe ga annabi ayo annabi ayo yayi to zabe yayi na mirza gulam ka da ni na da ka amur gulam na mutum fi ji dawa ga sokoji waya mu eh alali wa lam yuha ilayhi shay'un sokoji waya dan da yawa Mina ana magana ga lalle so ko diwa ya wana adam mini man na jifin pakistan ba biyu na lokacin mutum dawo wancan daga nan ne wani a cikin mubahala littafin mubahala wancan da mai za 1901 ko ga gaji mubahala wancan man wuce ga beke amadu gulamu ga da gaskiya na muyulutu ya wuce ga goya wuce gama ba ta kulera ma a wurin wani kuma ya musa da gaskiya ki Ahmad Gulamu kamar nan ya zo bi gaskiya nan Ahmad Gulamu lutu ya wuce ga goya wuce ga maka ta kula da maga hu ta ta ta ko kuke jijo amma gugu ya wuce ga wuce da ta kula da so e ba lissafin manjo zane jajanin na ga na duro na ga na duro na tuci gawo na na kallon man wace kwana kalita fe gana ayatul alam ashirati sa'ati sugura wal mana ya ga tuttur muhammad bin abdurrahman al'arifina wai ga da littafi mogato annabi gaza na jaji dawa annabi zuman gona ta ga tuci so ko ayo annabi ayo na ayi zaban lissafi na majani yoce da na leya na gane be da yaboro na na a tuci zaban wo kya ya ji jamu ti tsakani ga guba nono mu ga nan gwa kuma yi a ci gannale a ci ji bayani na gan zagbawana na bituye na wani gagaga ya ti zane ji wato a tiye mini abu har ma to daula la cici na ga na bai ji nufi kuji zandun da na ji dawa ya nufi nan ga wani nufi ga zaɓin wabu a kan ga bayani na gwakwamon ji da zabi na da wani ne ugwa da wani gagan a gaza shi gbanwo amma za gbanwo gaya yana na bai jini figagan a tiye a madi daula ke misali ahmad gulam iriyan wato zumatu na britain laya ahmad gulam na ibana ahmad gulam ta yana wani mafi nasara ji ibana ya lega gaza na da da gati musulmi so a zuma. kokarin na pakistan kim gayo pakistan ci ji batar da ga lawo dawa wuce alawa kwaya no ufa britain ci gafe ya security ya ahmad gulam har ba juwa ahmad gulam da zanen wa haji la ce jubo ga gazan don na fa be ka ji ana da jaji eh mun ga mala saudi da da hukunci la ci ci zan dondo na ga ga amma dinu yo na je du ja ja bana lu musulmi kafiri yo bana zai lo da ga ga mu je da ga ni ci zuma ni bi muhammadu na ka ci mu ce ga ga ga qur'ani na Allah la ya Allah ya ni bi muhammadu na ga Allah u biyo ta mu da zu da yawa eh inda ga ga wa la da abu tedi a jo ga ga nan ji daga daga ba su kuma na fe biya àmọ́ wọ́n ṣe bá ń tún gẹ́yà níbi gákèyè láàrin yọ ẹ yà ti mí bà bí sùn kó àmọ́dù ló gáyà àmọ́dù ní ìgbà káìfèrè ẹgbọ́n ni mo tutù káìfèrè mo tutù tàti dára wọn jọ sọ́rọ̀ ó kún ti sọ̀pá ìṣèlú táàtì ògẹ̀gá ẹ̀zàjà àbẹ́jì dára wá jù kemi na zama ci ya ci ya karara a ga nabi ya yi wani iza e shi dabo a ci ya karara ga nabi ya yi ma ji dawa ga ji wa ya wani wani yana kura ne gane da wani umar azulamu min manifta ra'ar Allah ya kadi ba eh aukala wuhi ya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un wani ji dawa ga ga ji ya wa lalima ma ji wa yin don da ya ide da ne je gaga wa yi gaji a cikin to salatul fati ga yawa zando na gaga rajin na ko kaga wa ya na cuci gai da takada ya aski eh da da kun su ko ke biyo da zane na gawo ne? ni ne eh amma wata da na ga ya bambanci na zane ga gan wuya na mijata karara ga ni bin na ya batun ya ce zanen gaji wayawa man wuce annabi ya watakila wani ya zama gari don annabi ya abu ko abu abu abu kyanwa shi kenan e wannan yanayi bi'a na zantun da gatiya da baku ba na gaji yau dama ce jinayu na watakila za mu cini ziga cini tafiya ko kuma cini ciya daga kwansu ko a miji a nabiya na an gomi ga a nabiya yana da ya ga daddana ba na ga gomi a ga ya daji ba na ga ya daji ga a gomi ga a nabiya yau ya ti fata ga bayana yau so ya gogo kafirci kafirci wani mu bu ya bi risala a nabi sallallahu alaihi wasallam wato ga dan ezadabu a nabi jima'a nabi muhammadu Eh. a ci ga wale gaga a muka da zaun zuru mitin na adada ta ci haɓu da za ga kagba ya ce a taba ya ya a ke ji wa yi wo a ci daga samu inda kotun ya yi masu ci daga sambo eh ke misali da na fele ne fele daga bejuci na gafi lafi misali na abu sari ga daga bejuci na kan don da ya zuba su ba gidan maribu abdullahi bin sa'ad ibn abi sar asali da mini rutu yau ya ne muhammad sallallahu alaihi wasallam kan don da aya ga ci na so aga aya ci alaihi sallam na ni da juyu gabe ya yanka foga a ci caya bai ga wala kan khalaqna insana min sulalatin min tin aya ci da zahar da ba mun ga thumma ansha'na wa khalqan akhar mini suratul suratul mu'minuna abdullahi na ibn sa'd na bi sarri na mu lasu annabi ya bayu mai ka rufe lasu ga fata barakallahu a da ta mude la suwata na biga e eh, na bo gada na gawa kasu zuni ga to ni mini ku ba ki faruwa abu ko de mu Muhammadu gaskiya mutum aji ji ya ji a ji ga wa ya gaskiya mutum a ji wa ya ji a ji ya mutum ebo ne ganin tiyami su wata gaba da baraka Allah wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu ji tabbata mu rukunsu ko kuma muhammadu gaba na wanzu ma yi gaba na wanzu ma hatula ya bana e gana mu gana gula ji tabbata eh, ga su ko lukan mu mutum mai gana ce fe kila da anabi na wani musulunci ya mutum mu ciye na gaje ne ciye anabi na mutum ciwo wani mutum gaba na anabi mu ji tabbata ga wayo daga ba su ko mutum a daga yin mu tungale a cibuji tabbata ta tarihi boga bagin na gajin ajali so da kimbo kin yutuya awo kushe orogba kabar orogba nke wutuya wututuya wale an yi cujan abin sallallahu alaihi wasallam zanen da zai yana yi ga yi zamun daga security na personal secretary na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar waya adda zanati binakun ya a aku zalar da gumana zuwa ta za sai su kusa mai zuta ko kuma mai dagin mai dagin da gaji waye yawa lalata su kudu waye yan ɗan da yawa ko kuma ga mutum da kaba na wace kwatan kwace yana su kwai ci shi yana mutum da kaba ci da juwo su kwace ya na bi akwai gadda ga gama walau tara a eh, ga gawa na bi ya ifi zalimu na lokacin nan zamu ci da timi na bi na ku ebo ni nimi ne yana za gaba ci zo wani jina ko da wani zuga wani ta taso ko ko kuma gaji wa ya ko kuma wani ci da zuwa ya yi soko wani ci da zu bai yi zama ci bi na kuki ci e ga ga wani ya yi fa kiyama ha eh, walau tara bi zalimu e ga ga wani ya ya fi ratin mauti lokaci na ga fe da mini garasa ya jelona e ga ga wani ya ya ratin mauti garasa ya jeli manja ta ji bayani ga ga asali gamara ta lula daga gamara ya gumuru a yi rufe ya iza ga dalina wato ajali ya rufe wani ya dey luwe guda abu bai yi amma fa iza da bicu bai luwani ma ɗaya bai yi kan ga da ci gane jiwu jiwu obi na abu na ajali ya rufe wani ga yi ga garasa ya ajali ajude da gamar yau ruke da ta ya ruki e gaga wani ya kanga majeji bayani ga su kwa jawabu yin laufiya mugali yake haji faru su kuga takadiru da yau ga ne wa ga ne lokaci na dale gar sajelo na wali lamar yadda su wani hmm. lokaci mutu wani mala'ika tu ba su tuwa aidihim mala'ika ji a ga ta fare ne ba a ga manji da zaga fasara ba su ci fasara guba manji da bai gaga agwata lobayin kuci cin neji kafin gaji agwata ga agwakiyo a gwarayi na gaba cewa warayi mana ce ga kunje ne kwanan da wannan ene kpani basi tuuti agwa parata ejuni figa afiye walu albastu adorbu ati ga ne fasara wuce daga bayan ibn abbas go ne ne kpani be basi to ayi na malaika ji afiye walu ngaji yiri kemna sokoga ya demi suratul amfani wana walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum eh a ga fassara muna alama na bastu igwa e ta fara eti zuwa lau da ma'ana ya e wuwi ko ma'ana ya e guji ubidan ko da mini ƙwararru ke misali na mini su batul mumtai na su kuda ya gawa ya su tu ilaikum aidiyahu wa alsinatan bisu wala bastu gula be eh aga waji ta da bai amma gagin taraji ta beba ya ete na jena na ịgwata e na ata beba ya ete egwu ọnụ ga ya awụ elu agụ ekwu gintara na ji ata beba ya na nga ya na aga echekwa abịa ebe abụkpara gị agagadede te anye so da yawa ga ale kafiri gaji ye lokacin da ale garasa ya jeli wani malaika zikanga ye walu bai wani malaika tu basi tu aidihim malaika zikanga ye walu a caga ga ga akhruju anfusakum e wara ye tiya ta baba ga mai zike gigaga zai wara ye e bana kalma ya akhraja akhriju daga akhraja boyo balarabi ga ga kharaja in e ya tiya amma ga ga akhraja ayan latiya to yi bako mala'ika ji eh so ko ga mala'ika ji walu akhriju anfusakum e wara ye yitiya ze wara yitiyo mala'ika ji wara yitiyo kashe ye ji zani za tuna foro ji ga ye to wara ye ji be ti chuliyo ana e mun wuce ko da zai ga fasara ya ga jin wannan aga umurni akhriju anfusakum umurni yo daga bayan cocio Eh, فإن قال قائل ما وجه قوله قوله أخرجوا أنفسكم ونفوس بني آدم إنما يخرجها من أبدان آلهة رب العالمين فكيف فوتب أولى الكفار وأمروا في حال الموت بإخراج أنفسهم فسر لمن جداز ذا فإنما ذلك بخلاف الذي ذهبت إليه إنما ذلك أمر من الله على ألسن رسله الذين يبدون أرواح هؤلاء من بأجسامهم كلمة أخرج أنفسكم كلمة يسكو أمر يسكو سكوي غغبي ملائكة زيغا أخرج أنفسكم إوالا يجتيا بمعنى mujiga raya to ملايكة ja a rayi na ja lakke daga ne tun wani rayu wuce mala'ika ne zalu ke tsohon gala a cara wuce jiya ba ya ti fata nawa yau su kwace a bali yau mutu zauna inan na a yayi a zalimin na ziyaye gaba azabar huni azabar su yesu ga gaji gaba ya yau wale kalmai hana ya hunu balarabe da zabi ma'ana gube in yulu da sauki aja ya hulu in ya da sauki yana su kuma wa wa ahunu alai wala hul da ala fi samawati wal ard mu ci gabe yin aji wula da ma'anin haunu so ga wa haunu sauki bai ni ba fata ya gani hunu hunu izu yasu bai ni ba fata ya gani hana ya hunu hauna babu rahmanin ladina yamshuna ala al-ardi hauna wani idha khatabahum al-jahilun qalu salama so ga wa haunu sauki sauki eh amma ga wa hunu zu yesu bai ni bon afete ya bayan kalmar fili abu hana ya hunu ga ya so kwa ga ga yi mu tuzo na ga bal hunu inan na yi gaba <clears throat> ya zaba yanzu yesu eh bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al-haqq da ya eboye na yafe aha bima kuntum na ko eboye ya fi fi ga alallahi ma ba su ko gaira alhaqi wa majiya gaskiya ne wato ya da rabta tsakani cabayo da zubaye cabaye gaga ga ya tsane je daga da ta su ko ne su ko jana su ko gana rugan eh wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba so kuce lawo zo bayo ga ga tutu ga mun ga jin azabu ta ga ga in lawa da azabu lo mi ko ile ya fi fi ga lo bayan su ko waje gaskiya ne ya fi ga ga su ko ga alalin su ko ga to in lamarin na yi ga ranka lo kwana mun ci zani gikin kawai ga mun yi fa annabi su ko mu yo su ko mutum mutum alhalin su ko tuta mun ji gaza mutu kawai ya gari zendon da gara su gama na ta su ko to mutu a da mini aya nori ko ga musulmi yoyo su ko gaggawa ga su ko ga wala takunu lima tasifu alsin da suku mun kadiba hada halal wa hada haram eh eh kai fe fa fina fa e ga mamaki ro ezugbo shishi ngaga nga kura so ko ga no kuro so ko ga no kuro ye gege babo so ko ga ba ga no kuro wote wa ga ga wa ya ga ta ta ya na ba wa ga mana su ta so ko amma da na go zalunci ta ta ta ku da na ga mana su ta so ko na wanda za su ga mana ta sai so ko ni da ni ta wa ga so ko ga no babo babu gaban eh ebe zuci dope ala na misali bai na yana rayu gaba fani fi na ce wa bai tuzu mai gama nan iga so ko gama alali ma so ko gama to yanzu suda adana je gamu ce ti e jobo yo adina maje e jwa aga aga ne bi ga kuka kem na wa su gama na ta kwa na wa su gama na ta ta ne bi muhammadu gama na su ta su ko na su ta ne bi ni ni yo ni Allahu fadli so su kwa ga daga lagwa da azaba da ne bana wawa wato al'umma tu zana ina ne yaye ga bayan azaba su yesu bima kuntum taqulun e boye ne ya fiye fiye ga ne dai jo na alallahi lo ba su da ga rahatu maje gaskiya na e ga su ko ga ga ne ga wa kuntum yajafi an ayati tastakbiru ya fi da ne ji e ji girman kai wata sai ne tai kya ya su kula mutum bana ina aya gani kayan wancan a wajen wa ce ba ba eh? duba sa misali ta giya wani kamar ce aka yi gaga mafi gaya mai yi waya rana ci baya eh? so ko ga yi wani za ku yi tu bi tahiyyatin fa yi da an sanar min awuru duwa aka sai ni ga salamu alaikum ya ce je ga sallama da zuci iri na sai ne ya ce ga assalamu alaikum ko kuma wa alaikum assalam eh da a sana mina ya yi jugan ko kuma ya sakutan ku cina sayana e zubu shi shunga mu ji sallama ga salamu alaikum ga ba na ce na ji sallama ina wuce gashi ko ga boda na o kuntum an ayati tastakbiru e afela ne zai wace su ganye yo ya dan to an so kwana so ko ga ga sai na ci ga salamu alaikum ya sallama amma ya sami ga zani sai je sallama ga salamu alaikum ne giza ko biyun kuna wajen sallama na ba go ya ya so ko na ga ye sallama na ga ba yau kashe giza ko gina je sallama ne ba eh misali ya tubi da mun ga la tufi o wani ga wani waji kaza waji ga washi tutu tutiye tu washi tupa zo ba yau e tu ba yau ti tutu ba yau ta ci buyo egina ji wasallama na kawai ele gun ko na wa ji wasallama na gogo wa yi sallama wa so ko na gugu mu ji wasallama uci ji na so ko ji ga ba yo uci sallama wa ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول kuma وتركتم ما خولناكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Allah tabaraka wata ta'ala ya ga wala kad fura furada ya fi a eh so ko ga ganna da ya fara kiyama lalle jikuti ben ne boyi mi ni ga ya da shi ya da shi da tunani furada ya mashi ya mashi ni ninni kuma fara kuma kankan da ga jari ta yi eh kim ne jali ta ya tumba ya gida lo ya zola ta ya tumba ya ke shi furada nini ni ni ma la to go di ton ton e pa ta e lo e wuya jibo mo ni kilo pa ta mo wuya jibo eh e ya anfani je pa ta lo de wuya jibo kim no de yi bogi na a ti goji ga cikin bogi sai kamar halakuna ku kimni jali ta yana hadisi yake su na harsu. na daza da bayan sai duk na aisha ga annabi ina musu da sallam sai duk na aisha mu ga annabi gaggala ne mu ga tuhsharuna hufatan wuratan gurla a ne ki ya kiyame hufatan ya de da da yi jiwa uratan ya fi yayo guru la ne babin cima hadita na nasu ba mini kwana ina ne sai sai da na asham ce ga yau ga lokacin annabi ga gannana mu haka ga annabi ga ka ya rasulullah ar-rijalu wan nisa ba ki je da gizi yanzu ba ba ni la ba sa sha da fe ce sa shi me ya mace jamfa kiyamu gage fakala annabi ga al'amru ashaddu min amri man zalika lamari kiyamu a cin lamari ya ma damuwa na zama wato gikini ya gudun da gudun gikini ya ma da gudun yi tashi hankali na da ya gudun wani so kemino beje ya fi eh wala kada ji tumuna furada yadda ji be cin ya ni da na furada ya tso bayani kem kama khalaqna ku kam ni jali tai lokacin na mai na mai mai ya fu na a ta ga ji be cin ya fu eh irin na dada hikima za ta fi ga ga aga gima ki mabangi wani wani wani ba rafi ki wani jini fi abu maloyi wani gaga da yin dare da yin doga ya da yin da ya jinci da yin doga ya ya an ba ɗi amma fa ne gina abin jihar jinita da ci sokono tun ga kuku da gwamnati a kike ci kí wọ́n yẹn nífẹ̀ẹ́ pàtẹ́ ní mi èdè náàyè náàyè pàtà náàyè adẹ́nà wà lálọ́nà pàtà náàyè kẹ́mi náà wùtọ́ bẹ gbóògì tọ́yìn láti wọ́n àyẹ̀ jẹ bàtà tí sọ́kọ́ tún wùtọ́ gbóògì tọ́yìn o ngáyé kamar khalaqnakum kimni jalita awwala mara farko na marina wa taraktu ma ku ene ilahi tukagina gai hawala tahwili dona ene ila tuka yushi ta ene ila kwegona e gigani ila kwegona ya mutu lugwa wara yuri kunde zumu zumu yebo manje ji fassara ga wara yuri ko ene bagani bi ne ngai wato ijo fassara na da ba asadi bana dona wara yuri ko ene ga pata ijo na yulu gwa shi ijo ale gaga Allah tabaraka wa ta'ala ga yi ko ma nara ma'akum shifa kum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka to yaji da ci yani zaga na ji fela wato shifa zaga na ji le ga abin buyena ni za da ga ga to eftun na to to le fi mu kemna wai gana aji kawo ga je ba so ko ki amu to a ga ni ga ga wo loju láti rájì àgọ́ ètùlé fi chinà wọ̀gọ́ wà lọ ti ga wa wà ní mai hajji kó gáàṣì àjò tó fòkè àmì ti ga léèfù yo mìtọ́ àgbègbè mi gàgbègbè òyò olóòjò kí wọ́n lé wọ́n lé gọ́ tíkìlà daga náà wọ́n yí mímọ́ ìyàwó náà wọ́n yà bò na alladhina za'amtum annahum fikum shuraka ne je na caje a baci ya so ko fe wake ba da so ko fe shi tuka ga kemne ya shi tuka ga so ko na ma na rama aku ile zamu ji ye ke yi na ni zamu ji ye wani tita jawo hmm. laqad taqatta bainakum lalle yana da tsakane ya bo biyayi na ya dangantaka ko ga zamu mutu yan mun ji woyo eh gama lawa ni tun dole mu abi da buwul ko ga eh ko kuma ga da tawo yoyo eh en du ga ya wai en du ga da da na takatta an ga ba ga ba ala a da gobiya lan wala yawm al-qiyamati bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tazumun e eh, gane daga gaga zamu ci na. ya ce togoncu ya ce lesa kuma nan ya wuce dabara wuce ga ya bane ya lebi ba wuce ya ta aya na ji aya da su yau a ne gaga in rai da da mini ya ittabara allazina tubiru min allazina tabaru wa aula azaba wa taqatta'u fi al-asbab wato zane su kwa kwarkan ga gina ade na waje na kwayoya ishi na bigora ko kowai kwa bana ga ga mutuna za mu ci gulala gulala dalila gulala ne amma kendu ga ilo ide aki ciwo ma fi ciwo insha Allah ezuru shiga zanda ci ga bomo wani da ci bomo da gogo yana ga bamu ne ya ji eh wani ja bomo gudu ne ne ya te ban ga bomo ya su kuma ga ji ko kiyama zanda da wani wuri la kataka ta bainatu tunna wai ko to wani to tana wani ne káwọn àyà àlìkọ́ ló tó ń ju wẹ̀yìn wà á wọ̀dọ̀ mi sún wọn á ju wẹ̀yìn ìgbàbẹ́jì náà ìgbàbẹ́jì náà wà dájà sára fókè àmì wọn fókè àmì lámìtì ìdẹ́gbọ́n ní ti agbá agbá agbá alámìtì ìṣègùn àbẹ́gbọ́ wa ṣì zàlẹ́jì lámìtì ọ̀nà bá atwa Allah ya fara ɗi so aya nuzi tabbata yi kendo ne gaɗe gabe ijo wani ijo goya yujo wa ma mu da an mai min ta tajiduhu inda la. Yana wa gabe ijo ne fiye da ya kun su ko gawa ba da tsura dun kun su ko na ga dabara wanju wa gawa dai wa miliyon miliyon wa kuji ya gishi Eh, aga ga wala gijo ya da talauci ba amma ta su da ga gana wa kuji boya da na ga gana da na takalmi mina ga ya wana na magana ta haji sadaka na magana ta tara na ga yi wani rayuwar da wajen gyan fari ga ya kuke ya mai su a idan ku da mini kurani ba na ta su kai ga idan ni suratu maryam wa kullukum ati yawmal qiyamati farda jandun da ta su kuka kiyamu gogi أنا تشوف كما خلقناكم أول مرة كما بدأنا أول خلق نعيد وعدنا علينا إنا كنا فاعلين إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا أنا تنفقون الله تبارك وتعالى إن الله خالق الحب والنوى الله ملتنا مقايتنا خالق الحب bi ma'ana ya jo ne ya habbi falikul habbi falikul guba adiga na zin manna zila ma'ana faliku da ma'ana haliku yana a ga yana su kai kwana su kuka yi tuni da ta yi jona amma fassara na wani fassara yi ma'ana kuje a ci asali kalma alluta ta asali kalma ba ga wani yana yi falaka na ala ya safi sun ga malamin mutu da da, ma'ana yi faliku da haddi ga su kuka yi tuni wa yi jo ma jo lafiya. Hmm? ina wala da kimbo ya jona ala da kimbo na ina ga dufi wale ga gan gasa ga lafi ba ko bicani to su kuma ya tuni yan wani wale gwanu ce da kimbo lau to ya gwasu kuga da kimbo ce lawo a ci ga wannawa to ku su su kuma ya tuni ajin lufina to ba yukhrij hayya min al-mayyit Allah wajo lai garayi tiya da ba yana tunan wale jo banu cicira nu ugaraya ko sun ugaraya eh so ya cici yo amma ya da ga lokin na so ko ya tuna ajo laufi mu ta ju mula mai garayi latian ba ku bona wa nukhrijul mayyit min al hayy so kuma ga ya tuna ajo wallahi ya cici tiya kí yẹn tuntun wọn láti ẹ̀rọ àgbọn báyìí ń ṣe kó màmí màmí ẹ̀zà ẹ̀ tuntun rẹ̀ àti gaman jaji aláwọn ko da yake watakila zaman nan da ya yi dai bayanin da zai tula nan ujuwa ya je daga ya tuci mamiya a baki goma na zigar shugaba ce wajen ya tuci mamiya wani allo tunga be yene zahiri na lena mani da ba ni Allah ya bira ya dawa ilu gannu tashi to amma da yi ci gaba na gada zaman boye har yi ta ji microscope ji na ya ga hu a ga ya fi gwada na bira ya daza so daga na kalman nan muji daga ba na gubuta muji daga ba su ko gutiya na mu ya gyara ba eh muji annabi ko su ko ga ga mani ya cucuya ya? na fere ta na yau fassara man jiyo kan mi le ba da min tafsir na ce gore bana mukhrijul mayyit ka an-nutfa wal bayda zaman na bani ya ma yaje da yi ga mani e tutuya bona ipeoga ga yi fibo da jigara ya sasa a littar fibo ki ba bincike za manya da yana je ji amfani da yi microscope na mutu a peoga ga yi gara ya fibo so ya gbogbo ẹnẹ náà ya ba bayani na ọ̀nà ọ̀gá yìí ejo ko ta ṣe tó ń tó tó yára to amma ya ba yi dai eji zahiro kemgbe ya ga mani otu ni a yi da mai ne tafili ona ide le ne rai tafili bo zahira ya so so ko ya tuna ju wai e do shi ne tiya ba ya be rai na na nana da min ya ina abubuwa ga lalle allahu tabaraka wata ala mu gama jahilta wannan bana misali bani cibishele wakagaga bishe ngaya asali yejio na adebishe na ga adejio eto kima ya asali ya bishe oto ga na adeji na ade oto eh? <coughs> so ya gogo guba ba ake baba ga ba za yi daga bishe ne ga rayi na eji na da ne tiya da e ba zahiri daga eji na da raya ne ba zahiri na bishe ne ga rayi ne tiya so hanyar al mai yiti ko yi kuri da na yi min al allah wa a'lam watakila ya goro ya gani misalin a shakon na ganin na ya ji amfani da yi na na dai shakka na kemina da shakka ya bayan koyo da bayan mani bu a litarji ne gufi ba ku wani ala'ala majin raya ta san da ciya ya ga su ko Allah bayanai mafari na wajen amfani da jumla filiye eh umma bibi babaci ne wajen amfani da jumla ismiye ki dalilin eh bi ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala ga ayi gaggawa yukhrijul hayya min almayyit ene ibrahim ni aju watia ba ko ene achuna kale insanu wa tayr ke za wangi ni kimingi na suku watia da ba ko manimbo ne yace cina ba ya niwa kuma jona wa bi gabaci na mu ga wa yukhrijul mayyita min alhayya wa wa mukhrijul mayyit min alhayy wa wuce la yatizmu fa'ilu eh kila so wati jajo bayani da ba kuma tí tiya bayani daga jinna na ga Allah ta baraka wa ta'ala wanda bi inda bi gani da jumla ismiya ba wannan e bo da bolu mulawu ja ta fi ba falikul habbi na shugaba cin zuwa inna Allah falikul habbi jiga to wa mukhrijul hayy wa mukhrijul mayyit min da ci sifa ji ya faru kul haddi wan bi kawai ke su kuna ya wato kosufina ko tuya ga izalin yukuritu da hayya min almayyiti na to wa mu ci laji yeji mu ci wa ga woro nu la ta fi da ba fari kula habbi mu ci ga wo mu kuriju da mayyiti ana man je da zai bayyana da zalikum zalikum Allah ko ke ne ya gabuna sunnan wa ya Allah fa anna tufaku bayi je palo eh da bayanin da jaji ya fata ne ya ce ya bawu ya ci ji bauta cunna ya ce layi ba ya yi jabalo ke bautu na ko dima na zane ya gane ga yi ya nono gajin fahimta na wa ke bauta su ko Bye. فالك الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فالق الإصباح gole kemini ja tafiyan bukhrujul mayit da tu falikul habbina a cikin ke ja tafiyan falikul isbai da biyan to na wani wawo ya tafi ana eh ci gaban bayanin ruwa ya ce ya yana shiga su kone ga goyar dana in ga yi tuna jula a su ba fina gala man je ga asali kalmar nan asali ma na gannan ga yi ga faliku zulma bil isbahi su ku ga jula ba su kofi da haske a su bani wani labi na amma su kun jula can gun ga yi tuna jula su ba fi gaba yi a tun gaju la la su ba fi so e ba ma no muge la ba ji ko ba ji fi biya su ba no ga fi jini su ba no la be ina e jumana isbaru jumana asulhi a jumana ni lo e tune ga buda na waje ala laila sakana muga e tuna la e shi ta ya lokaci ya kalita shi ba na ga kudu ba ta fi gido tuna eh da shi ba ni wa wuce eh da zuwa ba na wata kila da yi gidi kawai ga wa-wa sai ya fi kogo ko ya ce wa gado jina eh ga shi wa ga kashi za a yi fi joto biya shuru su kuka ya tuna ci ta haji sakana lokacin nan tsohon lokacin an kalita shi taskunu fi raqaltu min at-ta'ab ibuz alita da ba de fa ke bona ga da wala na jaji fi gidiona na wa shamsa wal qamara husbana su kuma ga la gidi to ya can wutu lafiya lissafi yayiyo zalika taqdirul aziz al-alim nan ngai kaddara kipa yin tunan musan kenan etunan etunan pipela kyauta lokaci da rukun so fata ya nan su yi jiya Allah wa wa ta'ala wa gabe gawa muza igun ogbe onye zanen mu ogbe gawa ya ya to yana ji waga to a bayani na ji waga de wa ruɓe ɗayan umaye wa ga sakwai laya yi gana so ɗan zifata wai wai rububiya ya ma gala tabbatarwa da wuluyiyyo soko gaji nan gaji nan gaji nan gaji nan ne gayi na soko ya lula ya so alhamdulillah dani suna Allah wa fabi ne caji dai na mu da da mu fana za ba gili ga na da ba Allah ba Allah ba ba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته su zana gada gyara ko kuma karin bayanin da ce Eto,

kemina lada tukwe da ji buwa zungo na ci ga uziri ya lefu tukwe da ji gabo wani misali a da hadisi na hadisi na da sai bukhari da abu da da wadana tirmidhi da ibn majah annabi ga ga a zandundo mallam ya dako قول الزور فليس لله حاجة في أن يطاع طعامه وشرابه kai ga da zai gaggama na gwa ba misali wani ya gaggama na annabi laji misali ba abu amma hukunci a mai ba laifin benin kai za a ya gaggama na gwa to so ko da bukata na wanga ya yi gici na gina rugwa na wafiya ya buwa zumuna Dima ma'ana kawai mutu ne ya fi so ko gwa to su koga wuce bukata hazu na wai fena abisin na abisin sai wo da bukhari wa kuma yanzu ji fassara na ga uji ga ga misali da ta ma ga manazu kuma za a gani kuma tun zubi da wacce kwanda tun ne ka bayar roji shi ke na ga tun lazu wucin azu wucin hankali yawon ruru ga a wuje ne ga na dauna ga daga nasu kuma wuje bukata azu yawa na so azu wuce don fena wani ya gogo guga wuce ne ga na dauna amma yana man jiji fahimta da hadisi ne na ga yana da bai zurfi na za na da kwashe lada wai fi azu wani gawa da bai zaki sashi isa fahimta ti wuje ya alkhairiya wai fi azu wani gawa wai fito ko wai su waje su mu waje kiya wai fi azu eh wai wai wai wai zuga mana to za mu ci age kwashe ladayan azumin wafina ina e, ba kuma ji da zati gona da wani amma kim ibn hajar law bai na uga ke da mana je da zabi gaga za mu ci da azunya la da azun da goyu sansan sanya amma gagun ga ibn e, aga ga azun wani na wa gana na la giga gufana amma la da wa giya ko ne tana yau so in za a ji hankali sarai wa gai fiya zo na wala da tule fi soko da yan buru na mugya za mu lokacin don da muke ne za le soko bana wa kake bi an allo azu to o to ga gan muke ade kabo sarai na wa bici wa biya gani bilen bayan soko yana soko yi to alaikum salam ta abigan na fajewani imar da jama'a bana ne ne ga zane ga su ne na fiye da yanki ciwo abin kira wani ga yi ko tuga na ko kwana ga da za ci bayani yayi yele ga ko efe bu yi kawai yau amma ga cefe ti ga to yanki ciwo ba ne ga gan hukuncin yanki ciyaji ba gabu kabode iga gaga dorura ngana unci giye ngi wa ade iga ba ngi ci e ti fata ko ayo iye la ngi ci yo ka se fi yo kan wa ta da e fi eh e fi ko yo ko kuma ilala marini ya ili ji bincike daga na yuda zaman bona ya ke fi doji na eh doji ne ba ta ba ne ga ji wuzo ta kila ya ci ba internet ba ya le ba na mu wuci ko wuci ko ji ne ya tiye yi wani abawu wuci na so izo ga da wata bincike ji shi kenan ibe da ba maza na ga da ji shi na in be la bayani ya ya go ba ti ne bi de bi ah alaikum assalam

wasallam ga ga yadu dawliya khairun min al-yadi sufla amma cugan go wabda bi man tawu e gwana ta fito ce twarana e gwana ce da daraja ga e gwana ta ta ko gona so zandun da ne twarana ji sadaka twarana so kwa daraja za mu ce la ta ci zana go gona eh anabi ga mu ci ga yabo lu fe ko da ni ya yi da bi fi twara fi ji sadaka amma kí ànábì gọ̀gọ̀ dáàbì mọ́ tàwọn wọ́gá tàrátàrá àzànà wọ́n pàná bí máa ná wọ́gá bẹ́ra tọ́tọ́jù ko ibi sadaka jí jìyà inú ẹ̀ jìyà gíwòyì jìyà ẹ̀ gíwòyì lẹ́jì wọ́n ti kí là kàrá ẹ̀ tí wọ́n gbogbo tọ̀ wọ́gá ìlà kàrá wọn ẹ́ kemina ga ti sadaka zànà tọ̀bá wọn yẹn wọ̀ dáná zànà kí ẹ̀ tọ̀bá wọn da mi tu yẹn wọ̀ nga ye gaga zane daba kwa ko ne ya amfani zane mashi so pampa ne mu da amfani wa yana to ko ne na gaba ji faruwa su ku ja hu ku jo ta ya manje so ko ta jo wada na wana wa wa ci ci wada za ci ba amma ga gawa da la da na wajina Allahu alam mele no ne bene cirki onne mele re Allahu alam ma ne cirki yo kuskure wajo mele ga wata kila la da wa da kabo duk kun zana eh ujiya ga mu shi bezo ka fi bulu bulu din nan e ti fata ko yo ya ko da na ga le gyara yi bona alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wuce bukatar shi da amma zanen da jimbo da ya kuma ne zanen shugaba wannan lokacin shi

ko maje na bukana na lawo duba da tu zaje na biya da wina o ci wala sadaka wala da je ga yana yayi bu Allahu fadi baranga cin cina so subhana eh? alaikum salam Yeah. eh to mutike na wa mutike na wa kwadi wala ni ya ne da mana misali za dabo mu hawo daga curo misali ga ga azu wani nan na mulani ga ma fiya wani ne ga miyan mula Allah sai mu ga mu kici ga Allah mu ne na wetu kan ga mulani yo so har hare bada tura da la to nan ji za an ji za ku ce ga da bana miyan mahauta ko amma daga ya shi wa eh, are ba tuce diga oh, ga azuma da bai na ga o ga zalaya to wale zan hukunci zan na kiri zan na ga mi sumo mu ka fagi ni cha kuma da azu ya foga fata ko ayoko da tawazu ga da zo ku ga azu ya fawuci ga ka dawo kawai mu yo mu ka fara zini kawai ga ni kawai ga ma ga alhamdulillah alaikum salam azumi da nan ale ga ita ita ce ne da fi fata ga ne abiliya a shi ta tuwa da kan rubutu so kuma da ne da ke shi shiga ne ka da yi mutu kuma na rubutu duk kai bai da mutu bai ta ce ina da ne da na ki da azumi na wato lamarin nan gifin sarai a adi seminan da cina aji sokoto ile tiye ga tsawa zauna da rikici na ji bone ne jifuwa ne ezali de bu egiti gan kajawuza nigeria kwa ngale ya kata da ga gawa maza sabule aluye gaskiya ma aluye to ga mana so lamarin nan wani lashe kara don gurko jifani ga yi tsawa da yi nigeria da huzuri to zane zibe na ki cinye wala a ji gara na yana yi ta ne na daga na yi coba na su ku fabi inda yana ji faruwa na amma yana ni yi ta yi ne da nazari ne ji daga ba ku yana ke da wa gaga a ya bo da ya bato shi ya zambi wa galla bin yi na a ya bo a'a kana ci mai ya fi zaman bane iga da ba ya ga kai jaje yana ce ga global village na tuwo ku da muhimmanca na gaga ne bayani je ka ba tulun wana wato nimanci wani tutula leva a eh, lamari ya zunna iga ga ga ibadu kawai mun da siyasa da ba wuta siyasa dabo mini siyasa ba magana tun lokaci a nabi sallallahu alaihi wasallam mun gaza na gale ne gulu gumuyawu aga ga wani ale yana da gada shi kawai a ta ra ta ya big guy zai shi ci siyasa dabo zai ci ga kemi ga to eh mi afuni shikenan zai ya na ki da sun to lokacin da bai ne zai ci je ji tunani fa yi lakari taci yo bata fa a gogan zumana a nigeria wani da fogu ba fogu tana nga a dace pakistan a ca saudi a ca morocco shazo pene metana yo palo a no sai magele yo Ega egana igun iwiza igigana nga yi to abike agale izo shi ya ta gaya a ciga a yi gwa yi ma gaya luma la alazunya laifi ga dabo etizi buta mutati woto to na ga gan waye almajiri ga wani talaka ne fi ta ti ce ya a nya ma ga ya ji gayi ga ne fita tabo a madu dalili na ji ana ya ci eh yi ga ga daga sallah saudi ake ga sallah bide ya ga sallah ya ga ya ga azin ya ga eti maga abu a ci gayi yi kwata a azun lafo yi nufa sakon da cuma da ka firi jiji bu pata re bana me gaga eti guna e sacrifice sunna e sacrifice to wajibi ebo eh, tikun idan nususu da wani jiji tabbata mu wuce na zai gore ji dabo atu sallah ya kasu lugwa kemnu ti faruwa ya sai na ali ko wani tu sai usman e bai to haji wai tumamu ji amma da tunawa ti kasu na ki je ga ba wani tu mu ne o ezechi wai ga ga yana nan ke sunna na mu ya ji kasu ji manji da bai gaga e zabi to wajibi gwawo e buti gun azun mauji gaga e fo ya kika e fo ne e tsace e na unga ga iwiza muje ne waza da azun fe ne dona muje e fo akika ga iwiza unga mala ga ike ye ine ko sun ine ichi e ichi e watu izo unga mala chige sama ga shi ichi le tsaya waza be ya ilu be ya ifi chigaba yeli ini ki ba za bi shunga abun ban wana fonai fonai la fonai fera no gai fuma fari yo kabwe ba ki ka fuma fari ne azun chan chan ne wana uchi jiga mwaiya ko ni pene metana yo wamika muje akika ye fona chacha etwa chene nga ga imiza a e fona ye ile wana ya waza imale gutana izo chi mai dajina ani ga ci cin so ni ke ko e je e ma e, ke je wa ya eh wọ́n rẹ̀ kí in za a shisha ne zama shishi ebe ne za a shishi na galamice da bayani don gurkun wucin galamice ga kuma yawa yanu wato lokaci da bena yi musulmi ya ji fahimta yi ci guna fa yi ma sacrifice yin doci na jiga ji imani bayan tsakani gobe su kwaye na gomi su yi gabi bono ngai izaiyo kila aye daji ngaji musulmi ra ya wuze ni ko da kuba yabo da kamata ba gaba ba ko chuko aga beleze ni da kuba yawa ga wuze da sa ga lawo bana ra igi mini musulmi to de wuze ni tupa ta wuze tsanane tuna aye daji so misali ne me waga min labe in ce lawo da ko no en da ko ko ci na ezo shine iga ya daji be ci ga ya tazumo go ma kulli barri wa fajir wa iza de joto ebo ti ko ide itazu mo mo ene wa ga ya yo mo ni ya ni tu fo eni na wuda na uziri kichi ga mo mo yina na yi ga gbo ezo chi ga lisafi na ulu gbo wa wula bodi ni ayi sai ma su jiza ya jinde tun ga bijin na ya bijin da tun muhimmanci ya tigu ima da kyau ga gan zumago ima da kyau ga gan sai ga lu yin do ci ga be to i cha ci bo kan ga ci bu ma do amma yana yi wani yi ga kem me yi do fa inta ni ta ci bo 100% e ti ma yi won Allah ya fadu so yo Allah